e zuwa yanzu na san al'umma za su iya tantance wa kansu me ake nufi da muzahara me kuma zanga-zanga take nufi zanga-zangar da ake gudanarwa a najeriya kafin a ainihin wato eh, fara ta dama ta tada wa mutane da yawa hankali me ya kawo tashin hankalin saboda ana tunanin kashi casa'in da biyar cikin ɗari ba lallai a yi ta lafiya a tashi lafiya ba me ba lalle me ba lalle a tashi lafiya yake nufi ba me yake nufi wato me abin da ake nufi da cewa ba lallai a tashi lafiya ba ba lallai a gama ta lafiya ba ba kuma lallai a samu natija ba me ake nufi da wannan magana abin da ake nufi da wannan maganan ba ana nufin sojoji ko 'yan sanda za a turo su zo su afka musu su kashe su ba A'a ana taraddudi ne ana tunanin cewa a tattare da wannan zanga-zangan abin da zai kawo tashin hankali shine za a faffasa shagunan mutane za a yi sace-sace za a yi faɗace-faɗace a yi rigingimu daban-daban to wannan shine rashin tashin ta lafiya wato an san cewa zanga-zanga ana mata suna da ta lumana ne to amma saboda sanin hali sai ya zama duk da ta ake cewa ana yi amma malamai da sauran 'yan siyasa ba su yadda cewa wannan zanga-zangan za a yi ta a kare ta a matsayin kalmana wannan ya tada ma jama'a hankali ana ganin cewa najeriya za ta iya kara shiga cikin wani hali tattare da rashin zaman lafiya da take fama da shi to kuma ga sabo yana tankarowa to sai zama duk hankalin mutane sun tashi cewa ba za a gama wannan zanga-zangar lafiya ba me ake nufi da haka shine in aka fara zanga-zangan wasu a cikin 'yan zanga-zangan za su yi sace-sace za su yi fashe-fashe za su yi sare-sare ƙila a kashe-kashe da sauransu wannan shine fa abin da ya tada wa jama'a hankali ake cewa ake ta wannan Allah yake ana ake ta wannan kar a yi, ake ta wannan a bari ake ta wannan ce ake ta wannan jafa'i da maganganu kala-kala akan zanga-zanga a ta gefe guda kuma ga wasu 'yan shi'a su kuma lokacin da aka kama shugabansu Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki suke yin wannan zanga-zangan ba a taɓa taraddudi da tunanin cewa zanga-zangarsa ba za a tashi lafiya ba irin da ma'anan rashin zaman lafiyan wannan zanga-zanga ma'ana idan yan shi'a suka fito suka ce idan yan shi'a suka ce za su yi zanga-zanga sai kaga ba wanda yake ji ko a jikin shi cewa wani abu zai same shi ba wanda yake jin ko a jikin cewa saboda za su bi ta wannan hanya bari ya kulle shagon shi ya tafi idan ka ga ya yi haka me yake tunani shi ne 'yan sanda ko sojoji ko wasu simple defense ko wasu 'yan sas ko ma me za su iya zuwa da sunan sa auka 'yan shi'a to tana iya fadawa kan shi to shi yasa bari ya tashi bai san me zai faru ba amma su waye za su za su tada wannan zanga-zanga su ne gwamnati amma ba da tunanin cewa wai za a shiga gidan wani a yi sata ba ba da tunanin cewa wani kawai yana tafiya a gefen titi za a kawo yan za su kama shi da sara ba saboda suna zanga-zanga ba da tunanin hatta ma in suna zanga-zanga yan shi'a za a ga suna sanya suna da wato traffics wa'inda suke ba da hannu wa motoci da kuma al'umma in za su wuce amma sai ya zama kuma a daidai wannan lokacin da suke yi irin wannan zanga-zangar mai tsari ta lumana gwamnati ya ƙasa take tana kashe su gwamnati ya ƙasa take tana kashe su amma yau an waye gari wasu za su yi zanga-zanga ana da tunanin kashi casa'in da biyar cikin ɗari ba lallai a tashi lafiya ba amma mai gwamnati ta yi to ko babu komai gwamnati ya kamata san <coughs> kuma al'umma ya kamata su masu san cewa su waye yan shi'a akan tsarin su da kuma tafiyarsu ba sa nufin cutar da kowa ba ma tufin cutar da kowa mu muna yin mu ne don Allah domin kuma addininmu domin addininmu mu alhamdulillah idan ka ji an ce ba za su tashi lafiya ba to ana nufin jami'an tsaro za su zo su auka mana ba wai mu za mu auka ma mutane ba ko mu masa sace-sace amma su idan za su yi fa tunanin da ake shine za a yi sace-sace a yi sare-sare ko anan Allah ko anan Allah mun gode maka an ga bambanci bambanci ya bayyana alhamdulillah kuma ya kamata yan Najeriya masu neman gaskiya masu yi dan Allah masu tunanin mafita su fahimci wannan abu su fahimci wannan abu dama haka Hausa ko Bahaushe yayi wata karin magana yake cewa in ba a yi ta masallaci in ba a yi sharan masallaci ba to za a yi ta kasuwa to yanzu abin da yan Najeriya suke yi kenan sharan kasuwa ta kasuwar suke yi ta masallaci ta gagara wallahi tallahi idan baka yi domin addinin ka yayi tsayu ya yi hukunci a kanka ba to insha Allah za ka yi dan loma kuma ita ce ake yi yanzu a Najeriya sai a gaya min inda mafita take ko babu komai ko ba a fito an furta an ce yan shi'a suna zanga-zangar lumana ba ne yanzu ai da wannan ta faru na san an fahimta an tabbatar da cewa lalle zanga-zangar da muke yi a baya zanga-zangar lumana ne don mu da za mu zo mu ɗaura mu zahara muzahara sai a samu wasu cikin sun fito suna neman su cutar da mutane mu da kanmu za mu kama su mu hukunta su kuma ba ma yadda za a yi wasu daga cikin su fito su yi wannan saboda mun san kanmu mun san me muke yi mun san dan me muke yi to idan ma za ku tashi ku yi domin addinin ku ku tashi ku yi wallahi idan ba ku tashi kun yi domin addini ba to za ku yi ta yi domin tuwo za ku yi ta yi domin taliya za ku yi ta yi domin kidnappers wallahi ya Allah ba zaliman bawansa ba ne don haka wallahi kowa ya makansa tunani ya makansa kiyamun laili lokacin da muke fitowa ana harbe mu Allah ya ƙara kuke yi ba ma jin magana amma yanzu da kuka fito don tuwo fa kuma a tattare da hakan ku har da balle-ballen shaguna har da buge-bugen gidajen mutane har da bara su kwanoni duk wato ku naku ba na tashin hankali ba ne kuma ku ba abun a kashe ba ne ba ko to ba gaskiya ba ne ba wannan ba gaskiya ba ne ba ya kamata 'yan arewa ko 'yan najeriya mu san kanmu mu san me muke yi wallahi mu san kanmu mu san me muke yi kar mu yadda mu zauna a haka bayan Allah na kallon mu kuma mun san da kwai abin da Allah da kwai yadda Allah ya so ya ya gamu kuma da kwai tsarin da Allah ya aje ya ce mu bi Allah kan mu yadda mu game da Allah ba mu bi wannan tsarin ba ba kuma mu abin nan ba ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ka zata